abu na goma sha ɗaya da suke faɗa cikin shiriminsu da ta'addancinsu suna cewa wai mu jaddadi ɗan ta'adda ne la haula wala quwwata illa billah yanzu mutumin da yace yana son ya kwato ma bahaushe haƙƙinsa yana son ya haɗa kan bahaushe yana son kuma ya nuna mahausawa an ciuce su an zalunce su yana son ya kwato musu haƙƙinsu yanzu yake iya buɗe baki ya ce mujaddadi ɗan ta'adda ne wanda 85% na hausawa sun yi da wannan mujaddadi kuma sun ɗauke shi waliyin Allah mutumin kirki wanda yawa addini Allah aiki yawa arewacin Najeriya aiki yawa Afirka ma gaba ɗaya aiki wanda ba taɓa samun wata daula ta musulunci ba duk Afirka wadda ta yi yawan shekarkarun da daular musulunci ta mujaddadi da ya kafa ta yi a wannan ƙasar nan tamu sai da ta yi daular musulunci ana hukunci da littafi Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan ƙasa sama da shekara ɗari ana gudanar da wannan daula dukkan daulolin da aka yi a cikin ƙasashen Afirka wanda daulu ake cewa an yi daula kaza an yi daula kaza wadda ke da alaka da musulunci ko mai musulunci da wahala ka samu daula ba ma da wahala ba ba za ka same ta ba ba za ka samu daula irin ta mujaddadi ba wadda aka kafa bisa ga littafi Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ta yi adadin wa'annan shekarkaru kuma wadda ta amfanar da bahaushe ta fitar da bahaushe cikin duhun da yake a can da ta fitar da fulani cikin duhun da suke a can da ta fitar da kananan kabilu cikin duhun da suke a can da ta dawo da su bisa ga haske na imani haske na ilimi ba za ka taɓa samu wannan ba to idan har kace kai masoyin bahaushe ne amma kuma ka zo kace masa mujaddadin da yayi imani da shi yayi yarda da shi ɗari bisa ɗari ka zo kace masa wai ɗan ta'adda ne to baka nemi wato hanyar da za ka nemi kaɗin kan bahaushe ba don na tabbatar da har ga Allah wallahi duk bahaushe albarka ba zai ba zai saurare ka aka wannan maganar taka ba cewa mujaddadi dan ta'adda ne ba kuma wannan yana daga cikin abin da har yanzu muke kira zuwa ga gwamnati lalle wannan ababen da ke faruwa ya kamata ɗauki mataki a kansa muna gani mutane suna fitowa suna zagin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan ƙasa muna magana ana magana a ɗauki mataki akan wayannan mutane ba ɗauka ba haga inda ta kai mu an samu wasu wayanda ke fitowa ma suna zagin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ana cewa ɗauki mataki ba ɗauka ba an samu yanzu wayanda ke fitowa suna zagin mujaddadi suna siffanta shi da wannan sifa cewa dan ta'adda ne wanda ta mujaddadi da wannan kuma a harshen Hausa a fito da yaren Hausa da mujaddadi yayi wa'azi da wannan yaren mujaddadi yayi yada addinin musulunci da wannan yaren wayannan masu wannan yaren suka kama masa aka kafa daular musulunci da shi yau a samu wani baragurbi wani kidahumi wani sahuhu wani wawa wani dolo ya fito yau ya buɗe baki ya ce ma mujaddadi ɗan ta'adda gwamnati tana jinsa ta yi shiru sarakuna suna ji su yi shiru duka attajirai suna ji su yi shiru malamai suna ji su yi shiru wallahi bala'i ne ake so a jawo ma wannan kasa musiba ce ake so a jawo ma wannan kasa kuma bala'i ake so a jawo ma bahaushe bala'i ake so a jawo ma dukkan makabilun da ke cikin arewacin Najeriya domin ba mu da wani mutumin da ya samu karbuwa a arewacin Najeriya kamar mujaddadi ina shaida maka dukkan wani ɗa wanda ɗiya mace ta duka ta haifa a arewacin Najeriya babu kamar mujaddadi a dukkan arewacin Najeriya gaba daya ba arewacin Najeriya ba kai dukkan Afirka gaba daya ba za ka taba samun kamar mujaddadi ba saboda mi saboda Allah mai girma da ɗaukaka ya sa masa karbuwa ba Hausawa suna son sa Fulani suna son sa kananan kabiloli dukan suna son sa ba komi kuma ya sa hakan ba saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dake cewa idan Allah ya so mutum daga sama Allah mai girma da ɗaukaka zai kira mala'iku ya ce to ni ina son wani sai ku so shi sai su wa'annan mala'ikun sai su so shi daga nan kuma sai Allah mai girma da ɗaukaka sai ya sa a zo nan cikin duniyan nan tamu sai a yi shela a ce Allah da mala'ikun Allah suna son wani kuma ku so shi sai kaga dukkan wani mai imani mutumin kirki sai ya so shi to wannan ita ce abin da ya faru hakika ne abin da ya faru ga mujaddadi shi yasa kake ganin dukkan kungiyoyi da ɗarikoki gaba ɗaya nan arewacin Najeriya gaba ɗaya ba wanda bai girmama mujaddadi. Ɗarikar Tijjaniya tana girmama mujaddadi ɗariƙar kadiriyya tana girmama mujaddadi izala tana girmama mujaddadi salafiyya tana girmama mujaddadi dukkan ƙariƙoƙi da ƙungiyoyi izala ma ɓangarori guda biyu dukkanin su suna girmama mujaddadi kuma sun yi da mujaddadi sun yi imani da mujaddadi to yanzu a samu wani bargurbi wani waton ba guje wasu maguzawa wasu baubaye wasu sa kayan mota sahuhai wai su fito suna zagi jaddadi kuma ana ji kuma ai shiru wannan ba karin musiba ce ba saboda ka gaskiyar magana siffanta mu jaddadi da wannan kalima ya kamata lalle a bincike waɗanda ke da wannan tun da zuna ina cewa a bincike hankalinsu ko wai suna da hankali to idan ko lalle ya tabbata masu hankali ne to ya kamata a gurfanar da su gaban kotu domin mu ba ma yadda ana zaga muna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama haka ba ma yadda ana zaga muna sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama haka ba ma yadda ana zaga muna mujaddade da ya kafa muna daular musulunci a wannan yankin haka ba za mu taba yadda ba mu zura ido ana zaga muna malaman musulunci na wannan kasa ba za mu taba yadda da wannan ba saboda wannan ko da gwamnati ta dauki mataki tun daga wuri-wuri ko kuma a'a a bari yadda aka yi sakaci ya aboko haramun ta kai inda ta kai to a bari wannan shi ma ya kai can inda ta tsina ta kai mu wannan shi ma ya kai mu a can inda kyankin nafin suka kai mu ba ɗaukar musu mataki tun daga wuri-wuri ba aka ƙyale su sai da abun ya kai inda ya kai yanzu inda kowa ya jiya a jikinsa to wannan ma yan ta'addan da kuka gani sun fito yanzu ta'addancin su sai ya wuce wa'annan duka ta'addancin wa'annan masu fafutukar ganin cewa wai wato sai an yi da mujaddidi dan ta'adda ne sai an yi da dukkan fulani yan ta'adda ne sai an yi da cewa malaman arewacin Najeriya gaba ɗayan su fulani ne kuma yan ta'adda ne wa'annan sun fi boko haramun ta'addanci sun fi boko haramun muni sun fi mai ne muni sun fi dukkan wasu ƙungiyoyin da ke lalata muna ke faɗa da mu a wannan ƙasa sun fi su muni ina shaida muku wallahi wannan ya fi kowanne muni domin ka buɗe baki yanzu ka faɗa haka tura a social media cewa mu jaddadi ɗan ta'adda ne kuma 24 hours abin da ake faɗa kenan a wa'annan group group din nasu da nake yi muku bayani a kansa ina shaida maka da wahala ka samu mutumin da ya yi minti uku yana magana cikin wannan group minti uku bai zagi mu jaddadi ba bai ce ma jaddadi dan ta'addana ba 24 hours ga su dan mesin na ake ta turawa ba yadda za a yi ka samu wanda zai yi magana ta minti uku bai zagi mu jaddadi ba domin shine alhadaf yadda za a yi a roshe da'awar jaddadi da an roshe da'awar mujaddadi an roshe musulunci kiristoci sun samu hanyar zama maguzawa sun samu hanyar zama wannan shine kawai manufar su ba bahaushe suke so ba a roshe bahaushin suke so to wannan shine ne muke jan kunne ga dukkan wani mai hankali ya san da wannan kuma su ma kansu muna jan kunnen su cewa ba za mu taɓa lamunce ma wannan ba mu jaddadi ya fi karfin ka na rike da Allah duk wanda zaka zaga je ka zaga amma banda mujaddadi banda sahabban manzon Allah banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama banda malaman mu na musulunci je ka zagi wanda zaka zaga wallahi ba za mu zura ba za mu zura muku ido ba wannan shine